Africa TV3 haske leka gidan kowa. لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جماعة ما سكلموا ما سسورارموا أو أن تشتاموا مي البركة أفريكا تي في 3 أو أن مجلسي نامو دندلي نامو مي البركة زوري مي تارين لنبين الخير زورا حاسدا غمي ربوتاكي نه ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a wancan zaman namu da ya wuce mun ɗauko bayani ne akan addu'an da annabi yusuf ya ce anta waliyi fi duniya wa fil akhira na kayan da Allah ke jibintan al'amuran mutum a nan duniya da kuma gobe kiyama bayan haka ya nuna godiyan shi ga Allah me yace yace tawaffani musliman tawaffani musliman ya Allah ka kashe ni ina musulmi ka kashe ni ina musulmi ya Allah inni as'aluk tawaffani musliman ka ɗauki raina ka kashe ni ina musulmi ya Allah wato tawaffani musulman yana nuna wato annabi yusuf musulmi ne kamar yadda waɗansu ayoyi suka nuna cewa menene duk annabawan Allah musulmai ne misali annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah maɗaukakin sarki ya ce me ya ce masa inna ya ce um, wala illa wa antum muslimun inna dina inda allahil islam wa man yabtaghi ghayra islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min khasirin duk wanda ya riƙe wani addini ya zamanto masa addini ba na musulunci ba har ya mutu ya je wa Allah a haka ba za a karɓan masa ba kuma yana cikin masu asara ɗaya kenan ya ce alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina yau na cikita muku addinin ku na cikita muku duk wata ni'ima na yarda muku addinin musulunci zanto shine kadai addini kuma Allah ya kira mu yace wala mutunna ku musulmi kada ku kuskura ku mutu face kuna musulmi kada ka kuskura ka mutu face kana musulmi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta wa ubangijinka kana kan musulunci na har lokacin da mutuwa zai riske ka am kuntum shuhada idh hadara ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa ishaqa wa wa ibrahima wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun muna musulmi ya baniya inna allaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun ya ku ƴan uwana annabi ibrahim ya ce ya ku ƴaƴana allah ya zaɓa muku addini kada ku mutu su face kuna musulmi rabbi ji'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka wa arina na wa tub alaina innaka anta tawwab yace ya ubangiji ka dau ka sanya muna musulmi ka sanya zurriyan da zamu haifa dukan su musulmai lokacin da annabi suleiman ya aika wa bilkisu takaddan nan ya ce allah ta'alu alayya wa atuni muslimin kada ki yadda ku mun girman kai ko ku daga kai ku zo mun kuna musulmai wa utinal ilma min qabliha wa kunna musulmi duka gasu nan annaban Allah musulmai ne to ya roƙi Allah dai kada ya jarrabe shi ya kashe shi yana musulmi kullum ka riƙa roƙon Allah ya kashe ka kana musulmi shine annabi sallallahu alaihi yake cewa Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika ya ce tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ya Allah ka kashe ni ina musulmi kuma ka sada ni da mutanen kirki wa alhiqni bis salihin su ne wanda Allah ke ce eh, eh, udkhuli fi ibadi wa jannati shiga cikin bayina shiga aljanna ta su wadanne ne as-salihun su wadanne ne ibadi su ne wanda Allah yake cewa muke kullun muke cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعم الله عليهم أنام شنو الله يقول واطيع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وألحقني بالصالحين الصالحون والعباد أنا دكا سوني النبيون والصديقين والصالحون وحسن أولئك رفيقا Allah daga baya ce zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun wa ma aktharun nasi walau harasta muminin. Allah madaukakin zake ce annabi Yusuf zalika min alba ya Muhammad wannan abin da ya faru da annabi Yusuf din nan da irin makirci kala kala da aka masa zalika min anba'il ghaib wani yana daga cikin labaru na gaibi wanda kai da baka san da su ba kuma وما كنت iz ajma'u أجمعوا wa hum yamkurun baka san lokacin da suka hada al'amarin suna makirci ba duk mutumin da yake makirci zai kada mutumin kirki Allah yana kare shi wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin kana haqqan alaina nunjil mu'minin wa may tawakkal ala Allah fa huwa hasbu wallahu ya'simuka minan nas haƙƙi ne na Allah in ji Allah ya kare mumini ya tseratar da mutanen kirki Allah zai kare mutumin kirki daga dukkan masu makirci wa yamkuruna wa yamkuru Allahu wallahu khairul makirin wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allahu wallahu khairul makirin haka Allah madaukakin sarki yake lokacin da ake kulla wa annabi makirci ko a kashe shi ko a fidda shi ko a binna Allah ce suna da suke na kulle-kulle ne kuma ina maida musu raddi wallahu bima ya amaluna muhit Allah yana zagaye da dukkan da suke aikatawa qissatu yusuf alaihi salam ta ce zalika min anba'il ghaib qissatu yusuf ghaibi ne da Allah bai saukar da shi a Qur'ani ba da ba wanda ya sani cikin al'umma annabi annabin da bai sani ba ba mai sani amma labaru ne na gaibi gaibin wane ne ya nuna annabi shine Allah menene gaibi alghaibu shine kullu ma gaba anka kawai duk abin da baka nan abun ya faru baka san da shi ba wannan shi ake kira gaibi yana daga cikin aƙida da at-tauhid al'imanu bil ghaib ka imani da gaibi kawai ka san lallai ba wanda ya san abin da ke ɓoye sai Allah wahadahu Allah shi ne kawai ya san abin da ke ɓoye ƙulla ya alamu man fi samawati wal ardil ghaiba illa ka ce musu ya Muhammad babu wani a cikin sammai bakwai ɗinan da ƙasai bakwai wanda ya san gaibi da abin da ke ɓoye da abin da zai faru bayan minti ɗaya sai Allah Allah ne kawai alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul Allah shi kadai ne san abin da ke boye kuma baya bayyana gaibinsa ga wani sai ga manzo wanda kuma Allah yadda da shi ya zaɓe shi a matsayin manzo Allah maɗaukakin sarki ya ce yas'alunaka ani sa'ati ayyana mursaha قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون suna tambayan ka ya muhammad game da zuwan tashin kiyama yaushe ne ka ce sanin ilimi ranan sanin yaushe kiyama za ta zo yana ga wajen allah nauyin sanin yaushe kiyama za ta zo nauyin shi ya fi ƙarfin wanda yake rayuwa a samai da ƙasai su san da shi alkiyaman nan dai ba za ta zo ba sai dai a bazata ba ka zato ba ka tsammani za ta faɗo maka sai ka ga suna ta tambayan ka suna nace maka kaman kai masaninta ne kul inna ma ilmuha inda Allah ka ce ilimin sanin ranar da alkiyama za ta zo yana da Allah dai mafiya yawan mutane ba su san cewa ilimin sanin gaibe ga Allah bane ne waɗansu sun ruɗe boka ya nuna maka ya san abin da zai faru gobe ka yadda ka yi imani ɗan tsubbu ya buga ma ƙasa ya nuna maka abin da zai faru ka yadda ko da boka da ɗan duba da mai sihiri da mai bugun ƙasa sun ce maka sun san abin da zai faru wallahi maƙaryata ne ko da sun faɗa abin ya yi daidai karka yadda dama Allah ya ƙaddara abin zai faru kada ka yadda ka imani ci akwai wani wanda ya san gaibi hatta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba jibrilu bai san gaibi ba babu wata halitta da ta san gaibi sai Allah subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ce qul la amliku li nafsi darran wala naf'a naf'an wala darra qul la amliku li nafsi naf'an wala darran ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسن السوء لما مسن السوء في أحد لما مسن السوء في حنين لما مسن السوء لما مسن السوء annabi ya ce ka gaya musu Allah ce ka gaya musu Muhammad ban san abin da ke ɓoye ba abin da ke cikin sammai da kasai sai abin da Allah ya sanar da ni ban iya amfanan kaina da wani abu za mu zo mu ci gaba da bayan nan bayani a zaman mu na gaba saboda lokaci ina muku sallama wassalamu alaikum TV3 Haske mai ne ga gidan kowa Africa TV kun kai haske. Haske ne ga gidan kowa Africa TV3 don kyakkyawar tarbiyya da wayar da kan al'umma. Africa TV3 muna gabatar da shirye-shirye masu ilmantarwa da kayatarwa da tarbiyyantarwa nishadantarwa a harshen Hausa. <laughs> Africa TV3 matattarar jin daɗinka da iyalanka ga kwanciyar hankali da nutsuwa. Don kallon Africa TV3 rubuta waɗannan lambobi. www.africatv.sg don neman ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu a mu kamar haka email africatv3 at gmail.com facebook www.facebook.com slash africatv3 twitter slash africatv3 Africa TV3 haske ne ka gidan kowa a shakar lola Haske mai ne ka gidan kowa Africa TV kun kai haske.